an ce to a saurara a karɓi takardar ba ta yi magana ba ko za mu tashi a kan suna na gaba al'aliyul a'ala al mutaala wannan suna ne guda uku duk wanda ku ga an hada to kenan suna ne kwaya nawa kwaya uku to ba damuwa ta je gurmala ana sagaya masa ta kai complaint a ce ya bata akwai sunan Allah al'aliyu a gaya masa ke gaya masa ɗin gaya mai ki ce ɗan yi su haka kamar biyar biyar akwai sunan Allah al'aliyu akwai al'a'ala akwai al-muta'al al'aliyu al'a'ala al-muta'al suna nawa kenan to malam ya ce me ma'ana shi al-ma'ana alladhi lahu al-ulul mutlaq من جميع الوجوه ألو الذات وألو القدر والصفات وألو القهر والغلبة وهو المتعالي على خلقه وكل شيء هو تات قهره وسلطانه الورود ورد اسم العلي ثمانية مرات أما اسم الأعلى فورد مرتين واسم المتعال مرة واحدة الشاهد وهو العلي العظيم شن سورة البقرة آية تقريبية دامسن دبير سبه اسم ربك الأعلى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال kun ga waɗannan ayoyin gaba sun kawo nan sunan nakin malam ya ce abinda ake nufi da wannan sunan naki al'aliyu da al'a'ala da Al-Muta'al? alladi lahul uluwul mutlar wanda yake da ɗaukaka sake ba ƙaidi Allah shi ne maɗaukaki sake ba ƙaidi ya ce makullan da ya ɗauka shekarar da yana neman yana neman na ofisun Muhammad. kullum da suke wanda yake da al’ulul mutlak min jami'il wujo ɗaukaka sake ba ƙaidi ba iyaka ɗaukakar Allah a dukkan fuskoki gaba ɗaya malam wato Allah maɗaukaki ne a ta ko'ina shi ne ba misali ulu zaci zatin ubangiji maɗaukaki ne uluwul qadri matsayin ubangiji shine alqadar matsayin ubangiji shi ma madaukaki ne da as-sifat sifofin Allah su ma gaba ɗaya madaukaka ne uluwul qahri wal ghalabati daukaka tarin jayi shine alqahar wal ghalaba fin ƙarfi alqahar fin ƙarfi wal ghalaba da rinjayi zan maimaita alladhi lahu al-uluwul mutlaq min jami'il wujuhi ma'anan waɗannan sunanaki shine ai Allah shi yake da wato wato ɗaukaka sake ba kaidi a dukkan fuskoki duka gaba ɗaya uluwul zati ɗaukaka ta zati uluwul ƙadiri ɗaukaka ta matsayi wasifati da ɗaukaka ta sifofi duk sifofinsa madaukaka ne uluwul ƙahari wal galaba ɗaukaka ta in an ce alƙaharu wanda ya fi kowa ya fi ƙarfin kowa wal galaba ce da kuma galaba wa huwa muta'ali ala khalqihi Allah shine madaukaki akan duk halittarsa gaba daya muta'ali ala ala khalqihi shine almuta'al dinna in an ce almuta'ali wanda yake ya daukaka akan dukkan halittarsa wa kullu shay'in da duk wani abu huwa tahta qahrihi wa sultanihi yana karkashin wato karfin shi da mulkinsa sultan mulki qahar karfi alqaharu wanda ya rinjaye ya fi kowa ƙarfi so in kin lura da wannan sunan nake al'aliyu maɗaukaki al'ala mafi ɗaukaka al-muta'al wanda yake sama da halittarsa gaba ɗaya kalmar al'aliyu ta zo cikin ƙur'ani sau takwas amma a'ala sunan al'a'ala shi kuma fawara da marrataini sau biyu kawai al'a'ala ya zo cikin ƙur'ani amma ismul muta'al shi ko sau ɗaya ma ya zo marratan wahida ga misali wa huwa al’aliyu aliyu yanzu wani suna muka samu a cikin bakara ko sai sunan al'a'ala shi kuma mun same shi a cikin sabbi hisma rabbikal sai kuma sunan al-muta'al daman almuta'al sau ɗaya zo ƙur'ani a cikin suratun ra'adi aya ta tara aya ta tara ko alimul ghaibi wa shahadati alkabirul muta'al yanzu an ce me muta'al ana nufin ubangijin da yake yana sama da kowa ka nemi kai a muhammadu muhammad kace ba mu kullum a ciki ba eh jiya ba na maka mu'ina jiya an nuna eh da ce ka bude eh ya yi akwai makullan ofishin ofishin da kuma makullai suna nan da yawa a ofishin malam ali da ko staff room da ka duba cikin gudu hankali eh a cikin ina amma nan nan shi ba ne makullan to suna na gaba allatifu ko wa latiful al khabir me ma'anar al-latifu a ahata ilmuhu bil umuri daƙiƙati. daqiqati ma'anar sunan allatifu latifu shine alladhi أحاط علمه بالأمور الدقيقة والذي يوصل رحمته وخيره إلى عباده بالطرق الخفية معنى اللطيف مي توسى ساوى اللطيف شنو ميمي duk duniya ba wanda yake Allah tausasawa dan da ba dan haka wada bai barin muka rayu ba to sannan kuma daga cikin ma'anarsa alladhi ahata ilmuhu bil umuri daqiqa wanda iliminsa ya kewaye shine ahata wanda iliminsa ya kewaye bil umuri daqiqa akan al'amura wanda suke yan ƙanana ƙanana manya waɗannan shi ke ba a yi musu rigitar alladhi ahata ilmuhu bil umuri daqiqa in an ce al umuri daqiqa kin san al umuri daqiqa wato yan abubuwa masu zurfi wanda suke ƙanana ƙanana abubuwa ko ba abin da bai sani ba kar a ce Allah ya san babban abu ne amma bai san ƙanana ba to in an ce al umuri daqiqa hatta yan ƙanana abubuwa kun san a cikin yan bid'a Allah ya sauke akwai waɗanda suke da aƙidar cewa Allah bai san faruwar abu kafin ya faru ba sai bayan ya faru yake sani kamar misali Allah ya sauke wannan magana muni ce misali anan shine yanzu Allah bai san Allah ya sauke yadda suke faɗa Allah bai san yanzu in kin tashi daga makarantar nan ina zaki je ba wai sai in kin je wurin tukunna ne zai san ga inda kake in ga wannan ai zagin ubangiji ne wannan to in kun zo karatu cikin ababi na aƙida za ku To shi Allah allatifu ne komin karancin abu komin girma abu ya san shi tabaraka wa ta'ala mun yadda da wannan wallazi yusilu rahmatahu wanda yake isar da shine yusilu wasala yusilu isar da rahmatahu rahmasa wa khairahu da alherinsa ila ibadihi izuwa ga bayinsa duk ma'anin latifu ne ai tausasawan nasa shi yasa yake shigar da rahamarsa zuwa ga bayansa bituruqil khafiyya ta hanyoyi boyayyu bituruqil khafiyya ta hanyoyi me A turuq jam'i ne na addariq ana nufin hanyoyi al-khafiyyatu ana nufin me boyayyu zan maimaita allatifu alladhi ahata ilmuhu bil umuri daqiqa Allah shine wanda ilimin sa ya hada hatta kananan abubuwa boyayyu walladhi yusilu rahmatahu shine wanda yake shigar da rahmatarsa wa khairahu da alherin sa ila ibadi zuwa ga bayansa bit turuqil khafiyya a hanyoyi me alwurud wannan kalmar allatifu ta zo cikin alqur'ani sau sau nawa sau bakwai ga shaida nan a cikin suratul an'am aya ta 103 wa huwa al-latiful khabir suna na gaba al-hakimu suna na gaba al-hakimu ana cewa a Hausa mai hikima to za mu ji ma'anar hikima al-ma'ana alladhi lahu al-hikmatu alladhi lahu lahul hikimatul uliya fi qadrihi wa shar'ihi wa jaza'ihi yawm al-qiyamati alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu fala yakhluqu shay'an abatha fala yakhluqu shay'an wala yashra'u ko wala yusharri'u wala yusharri'u haka za ku wasalce shi yusharri'u wala yusharri'u wala daga qada'u ne na alƙalanci hukunci wala yaqdi illa bima fihi hikma illa bima fihi hikma alwurudu warada في القرآن الكريم واحد وتسعون مرة واحد وتسعون الشاهد وهو العلي الحكيم عظيم أو هو العزيز الحكيم معنى الحكيم من هكمة الذي له الحكمة الأوليا شيني يكي ده هكمة مدوككيا الله أكبر hikima maɗaukakiya ma'ana duk wani mai hikima a duniya hikimarsa ba ta kai ta Allah ba fi ƙadirhi a wajen wato matsayinsa ƙadir wa shari'ihi da shari'arsa hikimarsa maɗaukakiya ce waje za'ihi da hukuncinsa duk hukuncin da Allah ya akwai hikima a ciki ba a cin gyaran Allah waje jaza'ihi yawmal qiyamati da hukuncin na tashi alkiyama duk wanda Allah ya sa shi a wuta to tsabar hikimarsa ce Allah zai ahsana kulla shay'in khalqahu Allah shi ne wanda ya kyautata halittar komai a sana kulla sha’in halƙahu ya kyautata me ya kyautata ta ya kyautata ki ya kyautata halittar dabba da ta aljani da kowa kuma kowa din yana jin daɗi yadda Allah yi shi yanzu akuya ba ta zargin me yasa aka mai da ita akuya tana jin daɗi ita akuya aka yi ta giwa tana jin daɗin ita giwa ne mai ƙarfi aka yi ta ni mutum da aka yi ni gani a haka ina jin daɗi yadda ke jin daɗi alhamdulillah aljani ma haka mala'ika ma haka kowa kuma ya tsara masa ga yadda zai haka ya ga dama ya ce wannan tsuntsu ne wannan kuma akuya ne wannan doki ne wannan kuma jaki wancan ya mai da shi mutum wancan kuma ya mai da shi aljani da Allah ya ga dama da sai da ke a layin aljanu ya yi mai da wani kare wani kuma akuya kuma kare ma yana jin daɗi shi kare ne ahsana kulla shay'in khalqa shi yasa yace fala ya khaluqu shay'an abata Allah baya halittar komai a matsayin wasa Allah yace afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un kuna tsammanin mun halicce ku ne a matsayin wasa kuma kuna tsammanin bara ku dawo gare mu ba ba abin da Allah ya halitta da wasa wala yusharri'u baya shar'antawa yusharri'u baya shar'antawa wala yaqdi baya yin hukunci illa bima fihi hikima face sai da abin da yake akwai hikima a ciki face sai da abin da yake akwai me to wannan kalmar ta alhakimu sau nawa ta zo alqur'ani sau 91 ga misali nan wa huwa al’azizul hakim alwasi'u shi ma sunan Allah ne alwasi'u abinda ake nufi da alwasi'u wasi a kulla shay'in rahmatan wa ilma Allah shi ne wato mai yalwa shi ne alwasi'u mai yalwa mayalwaci ko ko ce mai yalwa ko ki ce mayalwaci daga wasi ne alladhi wasi'a kulle shay'in rahmatan wa ilman shine wanda ya yalwaci komi da ka sani rahama ya yalwaci komi da ka sani da ilimi ma'ana ma'ana rahamar Allah ta shafi komai jiya na gaya muku har kafiri yana cikin rahamar Allah ilimin Allah babu abin da ba ilimin Allah a ciki to in an ce alwasi'u ma'anar da za ki ɗauka kenan idan kina neman yadda za zaki amfani da wannan suna wajen addu'a tun da Allah ce a rinka roƙon Allah da irin waɗannan sunan da ke in za ki nemi Allah ya baki wani abu a yalwace sai ki ce ya wasi'u ya wasi'u ya wasi'u ya wasi'u kin fahimce ni idan kina roƙon Allah ya baki hikima ko ya bawa ɗanki hikima sai ki rinka ya hakimu sai kin irga ya hakimu nan bila adadin addu'ar da idan an yi ta sai da aka yi shimfiɗa da sunan nakin Allah nan an fi gaggawan karɓarta da addu'ar da kawai mutum ya daga hannu ya ce Allah ba ni kaza idan buɗi kike nema na ko ya buɗin ban san na meye ba sai ki daga ki ce ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alfattahu ya alfattahu iftahli ya wasi'u wasi'li ya alhakimu urzuqni bil hikmati ya kaza ki faɗi sunan sai ki faɗi abin da ke da bukata wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin da ake roƙon Allah da wannan kuma zaki iya ma ki zauna idan watakila kina da matsala akan rashin hikima a can ki, ko na makamancin wannan kawai sai ki zauna ki ta kiran ayya alhakim ya alhakim ya hakim ya alhakim ya alhakim kai mun kaza ya alhakim ka bani hikima shine ma'anar walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunan dake, in za ku roƙe shi ku roƙe shi da me alladhi wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilman wa wasi'a rizquhu jami'a khalqihi shine wanda arzikinsa ya yalwaci dukkan halitta yanzu akwai halittar da ba jikin Allah ciki babu la yuhsi ahadun sana'un alai babu wani wanda ya isa ya kididdige shine yuhsi ba wanda ya isa ya kididdige iya yaban Allah yaban da Allah ya cancanta ai mai wallahi sai dai ki iyayen ki kawai shine ma'anar la nuhsi sana'an alai ya Allah ba ma iyakance iya yaban da mu yi maka wannan kalma ta alwasi'u ta zo a cikin Qur'ani sau tara ga misalin ta inna Allaha wasi'un alim to ga wani sunan al-alimu al-alimu allamul ghuyubi a karanta ji al-alimu allamul ghuyub duk sunan nake ne na ubangiji anu lokacin a ce da shi alimu wani lokacin da a ce al'alimu wani lokacin a ce me? yawwa al'alimu al'alimu duk ana nufin masani ne daga ilimi ne ai al'alimu masani al'alimu ma malami masani allamul guyu wanda ya fi kowa sanin gaibu allamul guyu wanda ya fi kowa me? sanin gaibu shi yasa ba shi ce sanin gaibu? sai to shi ne ma'ana allamul goyo alma'ana allazi a hafa ilmuhu bizawahiri wal bawaɗini wal israri wal ilani fala ya fa alaihi shai'un min al'ashiya'i ya alamu ma kana wa ma huwa ka'inun allazi a hata ilmuhu bizawahiri wal bawaɗini al'alimu al'alimul alimu allamul guyub ma'anarsa ne wanda iliminsa ya kewaye dukkan wani zahiri duk abin da yake zahiri me zahiri walbawa tsinifa da yake abin da yake ɓoye kina cewa ya alimu kina nufin cewa ya fi kowa sanin abin da yake fili da na ɓoye wal israri wal ilani da abin da aka asirce a cikin zuciya yanzu kina zaune na akwai abin da kike kulla a zuciyarki taƙila mai gidanki ya yanka miki wata tsiyar kina so kirama kina kulla cewa ni kin ga ban sani ba amma al'alimul alimu allamul huyubi ya sani ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tufi sudur an gani? yawwa wal israri wal ilani da abin da yake na boye da wanda yake bayyane fala yakhfa alaihi shay'un min al ashiya'i ibn qayyim babu wani abin da yake buya gare shi Allah ko daya komi baya buya gare shi ka wato wannan yana da hadari ba karami ba wallahi hadarin sa shine mutum ya zo wato ya buye ya ce zai je wani abu ko a zuciyarsa ya kulla sharri yana kullatar wani kai a zahiri kana nuna masa ba komai amma ashe Allah da ya halitce ka ya san munafircin da kake kulla a cikin zuciya shi sa Allah <laughs> subhanallahi Allah a tsirace ki ganin kowa wallahi Allah ya rufa mana asiri al-israri abin da aka boye wal’i’ila ne da wanda aka bayyana fala yakfa alai shay'un ba abin da yake ɓoye masa min al a cikin abubuwa ya alamu ma kana ya san abin da ya kasance past tense past abin da duk ya gabata ya wuce ya sani wa ma huwa ka'inun da wanda me in the future kenan abin da zai kasance nan gaba to kin ga wannan yana raddi ga wannan yan bidan da suke cewa Allah la ya alamul ashiya a kabla kauniha wai Allah bai san abubuwa kafin abubuwan su kasance ba alwurudu wannan suna ya zo sunan al'alimu ya zo sau 157 al'alimu sau nawa? An smul alimu fa ya zo sau sha uku marra allamul buyu fa sau hudu Allahu akbar don ba lokaci ne duk da sai mu fitar da su ga shaida inna allaha wani suna muka samu to sai kuma alimul gaibi wa shahadati wani suna muka samu shine masanin gaibu da bayyane innaka in innaka anta allamul ghuyub wani suna muka samu me ma'ana allamul ghuyub Yawwa, kalmar allam ɗin da aka kawo shadda allam Yawwa, siga ce ta mubalaga wato mafi kowa sani suna na gaba almalikul malikul maliku haka ne kuna jina almalikul maliku almalikul malikul maliku akan cewa Allah almaliku akan cewa Allah almaliku anan ce akan ce masa almaliku ko a kira'a a kira'a ana cewa maliki yawmiddin a wata kira'ar maliki yawmiddin akwai kuma almaliku duk ma'anarsu guda mamallaki mai mulki almaliku almaliku almaliku ana nufin mamallaki mai mulki duka duk wani sarki sarautarsa ba ta kai ta Allah ba shi sa ya zo a riwaya idan Allah ita shi kiyama ya tara mutane gaba ɗaya da aljanu na farko da na ƙarshe zai ce wa bawa alam taqra baka karanta ba faɗi na a cikin Alƙur'ani maliki yawmiddin kai bawa baka taɓa karanta a cikin ƙur'ani ana cewa maliki yawmiddin ba bawa zai ce na karanta a kiyama sai ce to anal malik Allah shi da kansa zai gaya bawa ce anal malik ni ne mai mulkin da ake gaya maka wa hadha yawmuddin wannan ranar kuma ita ce ranar sakamako ita ce kiyamar da kake jin kake mafarkinta ranar ne bawa zai kada jikinsa zai ce ya shiga uku ranar da cewa na shiga uku kuma bai da amfani ba abin zai kubutar da ke wallahi sai aikin da kika yi wallahi wallahi sai aikin da kika yi idan kin aikata mai kyau to almalikun nan zai miki amfani idan ku a nan duniya kin ɓata ki da shashanci ne da ƙauracewa Allah da san duniya da san hutawa da morewa da ƙin bautar da gangan jikinki akan bin Allah to ranar za ki gane waye almalik waye almalik duk duniyar kiyamar gaba ɗaya shi yake rike da ita yake mallakanta kuma baya zalunci abinda ka shuka ne zaka girba faman ya'mal mithqala dharratin ne khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to shi yasa duk wanda aka bar shi da numfashi a yanzu to an masa gata ki tuno akwai mahaifiyarki tana can a kabari a kwance yaya ake ji a kiyaman nan ki tuno akwai babanki yana can a kabari a kwance bai isa ya dawo wannan duniyar da ke jin daɗin ta kina more mata ki je ki dawo ki yi gani ki yi abin da zaki an baki aran numfashi ne ki tuno da wanda suke kwance a kabari wataƙila sun tafi ba a shirya ba to babu tashin hankali irin mutum ya mutu wallahi bai kimtsa ba malama akwai ciwo kina gani ko tafiya fa zaki zaki je wani gari mai gida ce zo a tafi baki shirya ba a ranci a bashi za a tafi ni ko wanka ban yi ba ni ban hada kaya ba ni kan yi to yau Allah na tuba yaya aka zo aka dauke ka tafi kiyama baka shirya ba tafiyar da ba a dawowa dan Allah waɗannan sunan da da muke karanta su ƙara kusanta mu da Allah ni har yanzu kin gane ko tunda muka fara karanta na kasa samun wata nutsuwa da zan gane shin dan adam yana da wani abu da ya mallaka duk sunan nake na sai su nuna miki ba ka da komai fa na Allah ba ka da wani abin da ka mallaka ni ba Allah ba to me ma'anar wannan ana nuna maka kawai ka zama kamar dan akuya ne aka sa mai igiya ana jansa kawai abin da Allah ya ce kai kai abin tausayin watakila baki sani ba baki da nisan kwana wallahi wallahi baki sani ba tukila ba za ki daɗe ba daga nan zuwa wani lokaci tukila ba ki ana gaibu ne gaibu ne wasu duk sun sake jiki sun ɗauka za su daɗe kawai idai suka ji su a kabari to almalikul malikul maliku alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa man fihinna shine mai mulkin samai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya mulkin sarautar sama sarautar ƙasa nasa ne da abin da ke ciki gaba ɗaya la malika ba wani mai mulki da ke samansa duk sarautar masu sarauta da ake kura musu algeta ki duba ɗan adam da birin ƙasa da nuna isa in sarki zai zauna fa ba a ganin zaman shi idan fa zai tashi ba a ganin tashinsa magana bakinsa ma fa ba a gani ya sa wani amawali ya rufe aka ce in an zo ana taro sai su ta danna dariya amma ba a ganewa in an yi abin dariya sai ta sheka dariya amma bakin a rufe ne ba a gani wallahi ai yadin na daban ne baya hana su shi bai takura musu kujerarsa sai a bashi kujerar mutum uku shi kaɗai zai zauna a ciki shi yana zaune kuma kowa idan ya zo sai ya durkusa masa ya ja mutum ne fa yana komawa gida da gudawa ta kama shi wallahi ban daki ne ce ko ba zai ba da gudu kuma duk duk sarautar da zai yi duk mulkin da zai yi ki je ki tambayi matarsa waye shi komun in ai an gama da kai tunda kana da mata ai zance ya kare mutum ya zo yana bunƙasa mu za a yi wa kaza za mu yi maganin ku akwai mai mulki almalikul malik almalik sama da kai wai wani malami ne wai shehu jaha ake cin shi babban malami ne kullum zai zo karatu da babban riga da rawani da wane ne ba a malam ba sosai Shi ne sai wata wani ɗalibinsa sai zo gida sai matar take cewa ka je ka ce masa kaza ta ce ke malam ɗin ta ce kai ka nutsu kai yake malam a wajenka ya ce bai gane wannan maganar ba ta ce ka je ka ce ka za a yi ya je durkusa ya gaya malam ta ce kuma ina gayyatar ka gobe in ya taso daga karatu ka zo ka riga shi dawowa ka ɗan makale a can gudun tsoro in zai shigo gida ka ga yadda zan yi da shi <laughs> wallahi malam akan makallawa ya taho ɗalibai suna raka shi wajen goma sha ashirin ga rawani ga sanda ga kwagiri ga kaza ga waye suna turo shi turaka ya shigo yanan tura kofa ita kuma ta taho za ta tare shi ta ce cire rawanin wallahi da kansa ba wai cire masa aka yi ba cire rawanin ya ce to yau kuma abinda za a yi kenan ya sa hannu ya cire ta ce share babbar rigar ya cire babbar rigar wallahi a littafi aka rubuta ƙisattu juha ake cewa ya cire ta ce to ka tau kana rangaji kai haka kai haka kai haka kai haka ta ce ni ma zan taho na yin a haka a haka wallahi kuma a hakan ya taho ɗalibin ne ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un <laughs> wallahi wannan mata ai bata kyauta ba yi to <laughs> daga nan ɗalibi ya ce a ah, ashe malaman nan haka suke a gida to kisa shehu jiha kenan wannan yake nuna cewa ɗan adam gajiyayye ne duk abin da ka kai da ɗaukaka da isa ba wani shugaban kasa bane ba ana masa kaza ba shugaban kasa bane ba to ka ganshi a gida kenan wannan yana nuna maka kai din gajiyayye ne a cikin mutane ma akwai wanda zai sarrafa kai sa kai wani abu kawai wannan kudurar Allah yake nunawa inda mutane suna ganewa kudurar Allah yake nuna yanzu misalin shugaban kasa ba yana mulki ba duk kasar nan wai sai ta shi babu ko amma yana sauka sai a turo kurtun dan sanda a ce ana tuma sai kurtun dan sanda ya kama shi ya kai shi gidan kurkuku kurtin ɗan sanda fa wanda da bai isa kwamishinan ɗan sanda ma bai isa ya je ga shugaban ƙasa kai ɗaya bai isa ba amma yanzu kurtu sai an gida kansa ya tura shi ci tafi wannan yake nuna ba mai mulki da waman mai sai Allah Allah sa kuna ganewa alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa man fihinna al malikul malikul maliku shine mai wanda yake da mulkin sammai da kasai da abin da ke ciki la mulka la malika fawqahu la malika fawqahu ba wani mai mulki da yake saman Allah ko akwai wala shay'a illa dunahu babu wani abu face yana ƙasa da shi dunahu ƙasa da shi babu wani abu face yana ƙasa da Allah lahul mulkul mutlaqu shi yake da mulki sake ba kaidi shine al mutlaq wat tasarrufu fil kauni kullihi shi yake da ikon sarrafa duniya alkaunu duniya alkaunu shi yake da tasarrufi sarrafawa kenan a duniya gaba daya shugaban kasan iya iya kasarsa kaɗai yake iya sarrafawa amma bai sai sarrafa duniya gaba daya ba wa huwa al-maliku li kulli shay shine mamallakin komai kin ga almalikun nan mai mulki almaliku almaliku kuma mamallaki kuma shi yake mulkin kuma shi ke mallaka mu yanzu masu mulkin duniya suna mulki amma suke mallaka yana mulkin garin nan amma shi ya mallaki mutanen garin nan ya'yan garin nan nasa ne gidajen garin nan nasa ne in ya je ya karbi gidan wani ma za a yi karasa amma mulkin Allah shi ne mai mulkin kuma mamallaki ne wal maliku Abin da ake nufi da almaliku da aka sa ya almaliku dalun ala azimi mulkihi Ala. yana nuni ne akan girman mulkin Allah kenan ko da za a tambaye ki me ma'ana almaliku yana nufin me dalun ala azimi mulkihi ta'ala alwurud sono yazo alqur'ani da ismul malik sunan almaliku sau biyar almaliku fa fa da marra wahida sau ɗaya ya zo. wasmul almaliku fa maratani ga shaida almalikul quddusu salamul mu'minu suratul hashiri je ki waya sannan fi maq'adi sidiqin wani suna muka samu malik inda malikin muqtadir a cikin suratul qamari sai kuma malik ulillahumma malikal mulki cikin ali imrana mamallaki to sai sunan alhamidu sunan me alhamidu abun godewa alhamidu abun me ko kuma ki ce alhamidu abun yabo duk ana iya faɗa shine abun yadda cancanta a gode masa kuma shine cancanta a yabe shi ta'ala المعنى المحمود al شيني Allah shine في godewa fi jami'i af'alihi a cikin dukkan ayyukansa da maganganunsa al-af'al jam'i ne na fi'il al-aqwal jam'i ne na qawlu abun godewa a cikin sifatihi wa asma'ihi cikin sunan sunannakinsa da ai sifofinsa da sunannakinsa shine alhamidu abun godewa shar'ihi wa qadarihi a cikin shari'arsa da kuma me ikonsa yuhmadu ala kulli halin shine Allah da ake gode masa akan kowane hali kowane hali Allah ana yi masa me wakin san ma'ana ana gode mai a kowane hali ko kina jin daɗi sai kin gode Allah ko ba kya jin daɗi sai kin ce alhamdulillah shine bahaushe ya ce alhamdulillah ko a bakin kura wai kura ta kama ka tana yayyaga ka za ta cinye ka amma duk da haka dai alhamdulillah da ciwo alhamdulillah da lafiya alhamdulillah da bashin rai alhamdulillah da bakin ciki alhamdulillah da damuwa ma dai alhamdulillah shine alhamidu an samu wani sahabi kullum sai a ji bakinsa shi zikirinsa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai aka ce da shi wai kai me yasa kake yawan fadin alhamdulillah nan sai ce kalimatun ahabbaha Allah kalma ce da Allah yake santa Allah yana son bawansa ya yawaita cewa me alhamdulillah shi yasa ko ina kake kai komai alhamdulillah gaba ɗaya bakinsa inda zai zikin alhamdulillah kenan Allah yana son a rinka cewa alhamdulillah kuma yana son masu cewa alhamdulillah idan za ka roƙi Allah kana yin shimfiɗa ka ce ya hamidu ya hamidu ya abun godewa Allah na gode maka akan duk abin da kamun ina so ka bani kuma ka ƙara mu dan ya ce la in shakartum in kun gode mun zan kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid in kuka kafirce mutu azabata tana da radadi tana da tsanani alhamidu shine me abun godiya kuma a cikin ayyukansa abun godiya a cikin maganganunsa abun godiya a sifofinsa da sunayensa a shari'arsa da matsayinsa yuhmadu ala kulli hal wa huwa lil hamdi wa sana Allah shine ya cancanci shine almustahiqu shine ya cancanci yabo alhamdu godiya kenan wa sana da yabo kalmar alhamdu a godiya as-sana'u yabo walahu al hasan li kamali sifatihi da cikar sifofinsa wali kasiri isani da yawan ila al khalqi ga halitta akwai wanda yake kyautatawa <laughs> halitta sama da Allah wallahi ko uwa ba ta kyautatawa ɗanta sama da yadda Allah yake masa uba bai ya ce wai yana kyautatawa ɗansa sama da yadda Allah yake kyautata mai ba haka duk wani mai mulki da wata sarauta wannan kalmar alhamidu ya zo sau nawa sau goma sha bakwai a cikin ƙur'ani shaida shine Allah ce innahu hamidun innahu hamidun to ya akwai laifi haka ake so ma sosai kowa mutum yana cikin bacin rai ya ce alhamdulillah ya dama to amma shedan baya bari fa eh, a fusace malam ana faɗa eh. amma eh ai ma'ana kana fada a fusashen eh. duk da kana cikin damuwa amma ka fi karfin shedan da ka ce eh alhamdulillah dai amma fa ba kowa ke iya yi ba shi yasa aka ce idan mutum yana cikin fushi wannan yana da kyau mata su san wannan duk lokacin da mutum yana cikin fushi to in akwai ruwa a kusa da ke watakila mai gida ne ya zo yana ta gobara yaji yaji yana tabarin tattasai inda ruwa inda zai yi kin sana hikima ki ce ya haƙuri ga ruwa sha ruwa sha zai sha dai sha tukuna kafin nan sha dai ya haƙuri ka sha in kika bashi ruwan sanyi sha wallahi sai ya rabu idan a tsaye yake gobaran samu yadda za ki zaunar da shi akan kujera dan zauna inda kaya a jikinsa dan cire mai hular da take kansa koyaya wani abu in aka yi masa koyaya irin wani abu to yana rage mutum zafi yanzu in yaro yana kuka ransa ya baci ko to ce zauna to za ga kukan ya ragu to uwa uba kuma idan mutum zai iya a sa shi ya zikiri a lokacin da yake wannan ka ce alhamdulillah ko kuma ka ce la ila illallah yanzu larabawa za ki ga yawanci suna da ɗabi'a idan aka zo ko faɗa ake da su ko jayayya kuke da su ranka ya ba sai ce la bismillah billah kul bismillah ka ce bismillah ka ce kana cikin fada ka ce bismillah sai ka ji kai sanyi wani an ce ce ba zan faɗa ba <laughs> saboda ransa a wace yake saboda ya san idan ya faɗa din me zai sanyi to mutum ya ce alhamdulillah kam ai an gama almajidu almajidu almajid kalmar almajidu tana nufin girma ne kenan almajidu mai girma amma ba girma normal girma da muka sani ba ga fashin bakin girma amma za mu ce almajidu mai girma abin girmamawa ma'ana wasi'u sifatil kamali mai yalwataccen sifofi na kamala wasi'u sifatul kamali mai yalwataccen sifofi na me na kamala na cika wa ha da abubuwan da suke rataye da sifofin kamala din al'azimu ma'anan almajidu ana nufin al'azimu ne wa af'aluhu azima kuma ayyukansa gaba ɗaya masu girma ne yana daga cikin ma'anan almajidu wasi'ul karami mai yalwar karamci kama a ce ka aiwa ne karimi ne ai wance karimiya ce to amma duk karamcinta ai bata kai Allah ba majjadahu khalquhu halittarsa sun girmama shi shine majjada yumajjidu tamjidan halittarsa sun girmama shi li li li azamatihi saboda me saboda sa zauna ejlis majjadahu khalquhu me nace saboda me saboda yana da girman ya cancanci girman alwarud kalmar eh kalmar almajidu sau nawa ta zo alqur'ani marrataini sau biyu kawai misali innahu hamidun a cikin suratul hud alkhabiru suna na gaba alme alma'ana alladin taha ilmuhu ilal alkhabiru mai ba da labari to amma ba mai ba da labarin kawai ba kinji ko mai ba da labari tare da ilimi a ciki akwai wanda zai baki labarin shi ma ji yayi kin ga jiwo waye to amma wannan alkhabiru na ubangiji zaki iya fassara shi mai ba da labari kuma masani mai ba da labari da ilimi wanda zai baka labarin abinda da kai da abin da za yi shine alkhabir kuma ana iya fasara alkhabiru da gwani ƙwararre shi yasa aka ɗauko shi daga kalmar alkhibratu me alkhibra ƙwarewa shine suke cewa experience kana da experience gogewa ka san abin nan malamar makaranta ce ke shekara goma za a ce da keke khabiratu ne mana kina da me experience ƙwarewa to Allah alkhabiru ne ƙwararre akan komai alkhabiru mai ba da labari akan sani da ilimi alma'ana alladin taha ilmuhu ilal ihatati bi bawatinil ashiya'i alladhi shine wanda intaha ilmu ilmin ilmin sai kai karshe shine intaha iliminsa ya kai ƙarshe ilal ihatati bi bawatinil ashiya ya kewaye abubuwa na ɓoye shine bawatinil ashiya'i ya kewaye abubuwa na me na ɓoye me al ihata kewayewa me kewayewa ya san ko ina tsaka da waje bawaɗin daga baɗin ne wa khafaya ha da wanda suke ɓoye suke lungu daga alkhafiyu ne khafaya daga me alkhafiyu kama ahata bi ha! kamar yadda kuma iliminsa ya kewaye bi zawahir me zawahir abin da yake a bayyane wannan kalmar alkhabiru sau nawa ya zo alkurani arba'in da biyar a shahidu ƙala na ba'ani al'alimul khabir ƙala nabba'ani al al-khabir Al'alimu masani al-khabiru mai bada labari shine ya bani labari lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama na matarsa na na hafsa ya je ɗakinta ya yi wani abu ya ce da ita to sirri ne karki gaya wa kowa cikin 'yan uwanki mata ban san labarin nan ya yadu shine wa izi a sarran Nabiyu ila ba'di jiki hadisan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir karki yadda ki gaya musu wannan yana nuna ashe miji ya halatta ya keɓance wata matarsa da wata magana ya ce ban ke kaɗai na gayawa ya na ji kun shiru halal ne baiwa Allah halal ne iya hankalinki iya yanda za a yi sirri da ke in ko ba abori ya ce ke ragagau ragagau gau gau ba ki da kintsi ba yanda ya ɗebo magana kirki ya gami gaskiya ne yau akwai wanda ba ta da kintsi ai haka take yanda ka ga tinkiya ba lissafi ya gagau ya gagau ya gagau haka ba yanda za a iya ɗauko wani abu na sirri ya gaya miki ba zai yi ba ce ina an ka gaya wani ai gwanda ka je kasuwa ka faɗa gashi dai matarsa ce kuna tare amma tun da ya ga baki da kimtsin da kike iya rike magana duk abin da gaya miki a kasuwa yake to wallahi ba zai gaya miki ba duk sirri sai dai ki ji ana yi a wani wuri to annabi ya keɓance to amma bari ku ga hali irin da mata da ke Allah ya san suna faɗa jiki ta baya da ke Allah ya san sai sun faɗa ya ce karfa ki faɗa hafsa yar gidan umar eh sai da tuna hafsa wala ana gamawa sai ta je ta samu ta je ta samu aminiyar ta kawarta kin san akwai daman ko a gidan annabi fa ko a gidan annabi fa gidan gida biyu ne fa akwai group din su Aisha akwai group din su Zainab yawwa haka ake ta bugawa mata kenan shikenan amin Allah muku albarka eh mu ma Allah mana yawwa amma dai halin ku kam sai dai addu'a dai ta je ta faɗa aikin jikin jika kin ji kaza ma mu kin ji kin ji kaza ce mu kawai sai Allah ya mai wahayi ita yake da ubangiji a hannu wa yadda asarar nabiyu ila azuwa ciki? yayin da annabi yi sirri da wani bangare daga cikin matansa shine ila ba'd azwaji waye ba'd azwaji ita ce na nafsa. hadisan ya labari yayin da yazo ya bata labari sai ya ce da ita karta faɗa ko shikenan sai Allah kuma yazo ya bashi labari sai shi kuma ya dawo yake ce mata aikin ji kaza kaza kaza sai ta ce man an baka haza. ta ce kai kuwa ya gaya maka wannan magana an je an fada wa ya gaya ma qala nabba aliyal alimul khabir sai ya ce wanda ya ba annabau labari shi ma alkabar labari ya ce wanda ya bani labarin wannan zance shine al'alimu Allah da muka faɗi abinan shine masani ko alkhabir kuma mai ba da labarin abubuwan da suke faruwa dan kin zauna kin yi ƙulle-ƙulle da wani haɗe-haɗe, a ki isan dai mai kike wallahi duk da dai mijinki ba wahayi ake masa ba amma ba akwai matsala yawwa wallahi duk abinda da ki na rashin gaskiya wallahi sai ya bayyana wata rana saboda Allah bai zai zalunce shi ba ya taimake ki yana miki kaza yana miki kaza kina yaudararsa yi zaman amana amma ke baki rike amana ba dauke dauke ya ka ne mana ba haka bane ba dauke dauke akwai masu dauke dauke akwai masu dauke dauke rage kudin cafane a zo a masa lissafin 700 ashe harkar ta 300 ce ki soke hudu. sabulu ne omo ne ya siya ne ki ɗauka ki ki soke wani ga caji aljihu da daddare to shi nan ha ah, ni da ma yamma magana da ɗaliban makaranta ba ina faɗa abin da mata suke yi ne Yawwa yara ta yi rigarsa abu ana ana duddubawa to to a bazancan a bazancan ba shi kenan ba tunda ba a yi to akwai alkhabiru wa alkhabiru nabbani al-alim al-khabir akwai alqawiyu alqawiyu mai karfi daga al'uwatu ne ma'ana allazi lahul quwwatu wal qudratu tamma shi Allah shine wanda yake da ƙarfi wal qudratu yake da kudura iko kenan iko atamma cikakke kin ga duk wani mai ƙarfi a nan duniya ƙarfinsa sa ba cikakke bane duk power mutum duk ƙarfin mutum in yayi shekaru yana raguwa kware kuwa ke kanki yanzu kina jin da ɗan sauran shekarunki da ƙarfi kina tukwikwiyan yaron ki kina murkushe shi duk inda kika dan yi shekaru kika haifa kika haifa yaran suka girma to wallahi da yawa ayyanku sun fi ku karfi yaron ki in ya rike bulala wallahi sai dai ki sake masa Me <laughs> zai yi ba gani haka shi ma uban raguwa yake yi tunda dai mata sun fi raguwa da wuri sama da iyaye maza amma su ma suna raguwa wani yana gadara yana da sauran karfinsa ya zo zai da kiɗansa ya bi shi da gudu yaron ya ruga da gudu sai da aka je karshe kawai sai yaron sai taka birki ya ribas kawai sai uban ya yi kawai sai zubar da uban <laughs> yana zubar da shi sai ya gurɗe tuntunin yaro ya yi gaba bai ma san inda yake ba ya ce daga yau na daina bin yara da gudu to ina baki shawara ba a bin yaro da gudu karki yadda Allah kuwa kin ga jikinki yayi nauyi shekaru sun yawa haihuwa tana rage mutum haihuwa yau da gobe duk abin da ke ce wallahi yana rage miki karfi yana rage miki kazar kazar sannan shekaru yau da gobe in ya ruga da gudu ki ce za ka dawo ka same ni <laughs> haka ake to kin ga ashe karfinki kina da karancin shekaru ba daidai ba ne ke kanki a nan duniya lokacin da ke shekara biyar shida bakwai ka tara yaya gidanki gajiyayya ce ki komin karfin ka za ka yi shekaru kaza akwai arzalil umur shekarun da Allah zai mayar da mutum ya dawo kamar yaro karami to Allah shi ne mai cikakken karfi a farko da ƙarshe tabaraka wa ta'ala la yaghlibuhu ghalibun ko la ghalibun babu wani mai rinjaye da yake rinjayarsa wala yaruddu qada'uhu raddun ba mai juyar da hukunci da ya isa ya juyar da hukuncinsa la ya ruddu qada'uhu qada'uhu hukuncinsa raddun mai juyar da hukunci bai isa ba ba a appeal a hukuncin Allah a nan duniya idan aka miki hukunci a kotu alkali zaki iya zuwa ina court of appeal ko ki appealing to shi ba ya appealing la ya ruddu qada'uhu raddun ba wani mai juyar da hukunci da zai juyar da hukuncinsa yunaffizu amrahu Allah yana zartar da at-tanfiz implementing din abu implementation naffaza yunaffizu tanfizan to shine yake implementing yake zartar da al'umarninsa wa yumdi qada'ahu yana kuma gudanar da yumdi qada'ahu yana gudanar da me hukuncin sa fi khalqihi a cikin halitta ta sa a cikin me nasirun ibadahu shine mai taimakon bayan sa al to ina zuwa kaɗan jiran um, nasirun ibadahul muminina shine mai taimakon shadidun iqabuhu liman kafara bi ayatihi mai tsananin uquba ne iqab uquba azaba liman kafar bi ayatihi ga wanda ya kafirce da ayoyin Allah wa jahada ya musanta jahada ya musanta tauhidihi tauhidin Allah alwurud alqawiyyu sauna yazo a cikin alqur'ani warada fil qur'ani sautara ash-shahid wa huwa alqawiyyul aziz a cikin suratul shura almatinu fa to ga wani shi ma mai kama da shi alƙawiyu mai ƙarfi almatinu mai tsananin ƙarfi kin gane bambancin alƙawiyu da almatinu almatinu ya fi ƙawiyu almatinu الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه تعب الورود ورد مرة واحدة في القرآن ذو القوة المتين المتين الشديد القوي ميتسنن كرفي الذي لا تنقطع قوته وند كرفن سبايا ينكيوا انقطع ينقطع ينكيوا لا تنقطع قوته الله شيني مي كرفن da karfin baya gutsurewa baya yankewa wala talhaquhu fi af'alihi mashaqqa kuma mashakka tsanani kunci mashakka kunci la talhaquhu ba ta daskar ubangiji in yayi aiki yanzu ni da ke in muka yi aiki sai mu gaji ko zaman nan da kika yi na awa kaza kina koma gida sai kije kamar an da ke kenan wannan yana nuna karfin ki yana da rauni amma Allah in yayi aiki baya gajiya yahudawa ne suka ce wai wai Allah da ya halicci sammai da sai wai sai da wai ya huta wai shi yasa wai ya zauna wai ranar lahadi wai yana huta shi yasa su ma suke hutu ranar lahadi wai ya gama halitta ranar asabar sai ya huta ranar lahadi tunda ranar ya gama halitta sai a bada hutu asabar ranar lahadi ya huta sai a huta ranar lahadi zagin Allah ne wannan wala ya masu abun gajiya shine ta'ab kuna rike kalmomin da larabci ko ta'ab shine me gajiya to gajiya ba ta shafar Allah wannan kalma a cikin alkur'ani ta zo sau ɗaya zulkuwatil matin a cikin azzariyat na'am wannan sunayen uku ne aka sace shi da almatin da da kuma iya yin addu'a da shi ya ce Allah ya dora shi akan shi wa'annan mutanen kamar daman yarwa tana tambaya daman babban manufar yin wannan fassarar fa dan kowane suna ki san ma'anarsa in zaki addu'a ki roki Allah da shi ne yanzu idan wani yana zaluntar ki ce ki ce ya qawiyu ya matinu kenan kina gaya wa Allah kai ne alqawiyu kai ne almatinu ka kowa karfi kai mun maganin wani ko mai gidanki ne ya yi amfani da karfi da yake da shi zai nukurkushe ki ya dora miki wani hukuncin da yafi karfin ki sai ki ce akwai alqawiyu akwai almatinu amma fa a boye yawa ba wai a gabansa za ki faɗa ba ki yanki dare ya ƙawiyu ya macinu ko a wajen aiki ne wani ya sa ki a gaba ko suka sa a gaba ya ƙawiyu ya macinu uwa tana faɗa wani ne aka sace shi idan ya kira wannan ya yi ta tawassuli shi ga Allah ya taimake shi wani ne aka ɓoye shi sai ki ce ya albatinu ya albatinu kai ne mafi sanin duk abin da yake ɓoye ka bayyana mun wani duk abin da ke nema na ƙarfi a wajen Allah sai ki nema al'azizu mai rinjaye mai ƙarfi mai rinjaye shi ne al'azizu alma'ana alƙawiyul galibu aljalilu rafi'u sha'ani mai ƙarfi wanda yake mai rinjaye wanda yake mai girman sha'ani maɗaukakin sha'ani rafi'u sha'ani mai yawwa wai mai sha'ani kam al'amura komai na Allah aziz ne to shi azizu rinjayi. kamar idan an haɗu da wani da wani, wani yana rinjayar wani. ko to Allah shi ne yake rinjayar kowa ta'ala fa huwa qahara jami'ul makhluqati qahara shi ma ya rinjayi ko kice yafi ƙarfin. qahara ya rinjayi ko kice yafi karfin jami'ul makhluqati dukkan ababen halitta gaba daya wadanat lahu wadanat wa khada'at liquwwatihi wadanat lahu dana wato ana fassara shi da miƙa wuya ko kuma ki ce sun yi addini gare shi amma mai addinin dama miƙa wuya al'islam miƙa wuya ne wadanat lahu sun miƙa wuya gare shi wa khada'at sun kankan da kai liquwatihi da ƙarfin Allah shine ma'ana al-azizu kowa ya miƙa wuya gare shi da arne da kafuri wa khada'at liquwatihi kuma sun kankan da kai ga ƙarfin shi duba fir'auna yadda yake da ƙarfin mulki da sarauta yace wa mutanensa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku madaukaki wai fa ba ma ana rabbukumul aliyu ba fa sai ce al'a'ala ni ne ubangijin ku mafi sama wa anharu tajri min tahti afala tubsirun amma da Allah ya zo halakar da fir'auna sai halakar da shi da ruwa irin ruwan da kike sha annabi Musa ya yi tafiya ya bi shi zai halakar da shi Allah ya buɗe masa ya ce wa annabi Musa ɗauki sandarka ka doki kan kogin nan ya ɗauki sanda ya bugi kogin kawai sai kogin ya bude ya zama kamar kwalta kai fir'auna sai kai ma ka shiga wai sai fir'auna yake cewa mutanensa kun gani ko kogi ya bude saboda tsabar sarauta ta da mulki na fir'auna yake ga mutanensa kun gani ko kogi ya bude teku fa ruwan teku ya bude ya zama hanya gare ni ashe Allah ne zai maganin sa ya ci gaba da tafiya sai da ya je tsakiyar ruwan Allah Musa shi kuma yana can yana kallon yana gaba ya tsallake teku shi kuma fir'auna yana tsakiya sai Allah ya ce wa ruwa dawo al'azizu kenan mai rinjaye akan komai da ya ce ruwa nan ya dawo kawai sai ruwa ya haɗe fir'auna fir'auna ya rinka shan ruwa da ya ga ruwa zai halakar da shi a lokacin ya ɗaga hannu ya ce "La'ila ilaha zai amanar bihi banu isra'ila na yi imani amantu na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani shi shine mutanensa nan musa kenan da mutanensa Allah ya ce al'ana sai yanzu wa sai ta qablu wa kunta al-musidin da kai ta sako kuma kana cikin masu barna sai yanzu ka yi imani to kin ga saboda mulkin mulkin Allah da sa, karfin mulkin fir'auna fa fir'auna fir'auna a Masar har yanzu yana nan a gidan tarihi na je na gani gurin fada fir'auna in za a shiga ba wanda yake shiga a tsaye haka a tsaye haka baka isa ba da ruku'i ake shiga kwarai kuwa ginin ma gaba ɗaya an yi shi ne iya kawai in ka shiga a haka sun za ka shiga lakab lakab lakab lakab haka za ka tafi sai an kayi tafiya mai nisa kamar ƙarshen wannan fana sai a ɗan buɗe guri guda ɗaya za ka tsaya ka huta sannan kuma sai in za ka yi sai ka da tsuguna sai ka sunkuya wallahi duk wanda zai shiga wajen sarautar mulkin fir'auna wallahi a haka zai shiga shi kuma kofarsa tana nan ta daban shi yana shigowa a tsaye yana da gurin mulkin sa a zaune kuma yadda aka yi tsarin gurin dole kawai tsugunawa za ka yi zai yi ma ka tsaya ba ba a tsayawa a gaban firawana, ba a yi haka yi mulkin sa lokacin annabi musa amma ki duba allah ya halakar da shi saboda allah mai karfin mulki shine mutum ɗaya da ya fito ya shela a duniya ce shine allah ya ce duk kogin da ake ganin ruwan da ake gani juna sa ne gaba da fir'auna kenan amma ƙarfin mulkin Allah sai da karya shi to wannan shine ma'anan al'azizu to idan kina so zaki addu'a kina neman Allah ya miki rinjaye akan wani abu Wataƙila jarrabawa kika yi kina so Allah saki zama mai rinjaye watakila interview kika yi watakila wata harka kuke yi kina so ki samu rinjaye sai ki rinka ya azizu ya azizu ya matinu ya qawiyu ya Wani! ya Wani! ma'ana in zaki addu'ar sai ki duba ma'anar sunan da ya dace da addu'ar da zaki idan arziki kike neman Allah ya baki ya razzaku ya razzaku ya razzaku Allah yana so kai ta kiran wannan arzaƙun kafin ka roƙe shi idan tsaro kike nema Allah ya baki tsaro ya hafizu ya hafizu in mulki kike nema girma a gidanki Allah tsare miki ke ce uwar gida ya azimu ya jabbaru ka tsare mun mulki na da sarauta na a gidan nan kada Allah ya sa daraja ta ta tafi maryam ana yi dan Allah ni in ke kin sani ni na sani a daina wani kar ku dauka ni ba karku ku dauka kar ku dauka wai akwai wani abin da wai ban sani ba a cikin irin wani abuwan daidai gwargwado na sani ai ba a bata ba uwar gida wata mulki tana yi mana tana yi mana in wa amarya tana ita ma amarya tana irin nata amma dai na uwar gida daban ne ko jiya dinnan wani ya zo yana fata yana cewa wani ya je ya aure ya je ya aure yarinya karama ya kawo ta cikin manyan mata a gidansa sai aka zo aka ce a kawo abinci uwar gida ta ce ki da abinci ki ba da abinci sai yarinya ta ce eh zan bayar ai ta ce ke har me shi kika zo gidan hada zaki abin ta daga hannu ta kwankwatsa ta na waje ta zage ta ce abu kazan ki kawo abincin manyan ƴaƴanta suka shiga kicin ɗin suka farfashe kicin suka suka ɗebo abinci ce kuje kuɗi ba na ubanku ne aka bar ƴar yaniya karama a bakin kofar ɗaki tana ta kuka mai gidan ya zo ya aka yi aka yi ya ce to sai ki haƙuri inda kika kawo ke ma kin kawo kanki gidan manya wannan zalunci ne ko? to uwar gida sai ki ji Allah kiyaye ki daina yi alqahiru alqaharu alqahiru alqaharu alqahiru alqaharu akan ce alqahiru akan ce alqaharu alma'ana alladhi khada'at lahu alriqabu hmm. wa danat lahu aljababiratu wa anat lahu alwujuhu wa qahara kullu shay'in huwa qahara kullu shay'in ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه abinda ake nufi alqahiru da alqaharu sunan Allah ne wani gurin a ce alqahiru wani gurin a ce al shine allazi khata'at lahu riqabu wuyaye shine riqab duk wuyayen jam'i na wuya duk wuyayen mutane arraqaba fakku raqaba duk wuyayen mutane gaba ɗaya sun kankan da kai ga Allah shine alƙaharu mai rinjaye kenan alƙahiru shi ma haka mai rinjaye mai galaba wadanar lahul tu duk aljababira masu manyan mutane in an ce jabbere mutum mai girman kai wanda ya isa to ya miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah Shi ne danat lahul jababiratu aljababira manya-manyan masu mulki da zalunci ko masu cutar mutane danar ɗin mi ƙauya ne ko wa zallat kai an beri sorry zallat lahul jababira zalla ya zillu wato ƙasƙanta dukkan masu girma sun ƙasƙanta a wajensa wa'anar lahul wujuhu kuma dukkan wasu fiskoki sun miƙa wuya gare shi sun saurara gare shi wa anat wa kahara kulla shai, Allah shi ne irin jayi komai shi ne alkaharu wa danar lahul khala'iku kuma duk halitta sun miƙa wuya gare shi dana na gaya muku dana ya dinu bauta masa dole ne su zamantu suna miƙa wuya wa tawadu'at sun yi tawadu'u ba wace ce tawaru'u ko wa tawadu'at li azamatihi wa jalalihi wa kibriyayi kuma duk halittu nan. sun yi tawadu'u saboda girman Allah da jalal ɗinsa da matsayinsa kibriya wannan alkahirul kaharu wannan sau biyu ya zo da alkahiru sau biyu a cikin alkurani alkahiru amma ismul kahar ya zo sau nawa sau shida wa wahidul alwahidul kaharu wa huwa fauka ibadi sai alkadiru alkadiru al-muqtadir al-qadir duk suna ne sunan Allah al sunansa alƙadiru? qadir sunansa al-muqtadir al-qadiru ala kulli shay'in aradahu Allah shine mai iko akan duk abin da ya nufi fala yujizuhu shay'un fil ardi ba abin da ke gagararsa a bayan ƙasa wala fi sama'i ko a sama shine ma'anar alqadiru ba abin da yafi karfin sa al-muqtadiru fa wannan mubalaga ne fil wasfi bil tun kaiwa matuƙa ne ne mubalaga kaman exaggeration ne girmama abu da kambama shi fil wasfi wajen sifanta ubangiji bil kudrati a wajen iko da yake da shi in an ce al muqtadir mai tsananin iko al qadiru fa kamilul qudrati kenan mai cikakken kudura ta yanzu sai mu ce al qadiru mai iko akan duk abin da yake so ko al qadiru na farkon fassararsa mai iko akan duk abin da yake so alƙadiru mai cikakkiyar ƙudura alƙadiru mai cikakkiyar ƙudura AlMukutadiru, me za mu ce kenan mubalaga ne wato kaiwa matuƙa wajen to yawwa mai tsananin iko ya yi kyau an gaishe ku mai tsananin iko alwurudu wani da smul ƙadir sau goma sha biyu marra alƙadiru ismul ƙadir fa arba'in da biyar ba wa alakul shayin ƙadir ƙadir ƙadir sau nawa ismul muƙutadir fa sau hudu ya zo Allah ya ce ƙulhuwal ƙadiru ala an yaba asa alaikum azaban min fauki hum ga ya musu shine mai iko alƙadiru mai iko akan ya saukan muku azaba ta saman ku Aumin tati a arjulikum ko ta kasan suratul an'ami wa huwa ala kulli shay'in shine mai iko akan dukkan komai alqadiru mai cikakken iko kenan fi maq'adi sidiqin inda malikin al muka ce mai tsananin iko aljabbaru aljabbaru Al'aliyu a'alal ƙaharu da kyau ma'anar aljabbar wato maɗaukakin da ya fi kowa ɗaukaka mai rinjaye aljabbaru al'aliyul a'alal ƙaharu wanda yake maɗaukaki ya fi kowa ɗaukaka kuma mai rinjayi. shi a aljabbaru shi sa ake cewa abdul jabbar ma'ana bawan Allah maɗaukaki da ya fi kowa iko alladhi um, tanaffaza mashi'atuhu fi halƙiki wanda izartar shi ne ta naffaza daga tanfiz ne wanda izartar da abin da yake so a cikin halittarsa ma'ana duk abin da yake so yake a cikin halittarsa tabaraka wa ta'ala wa huwa raufu Aljabiru lilkulubi shi ne shine mai tausasawa an rauf mai aljabiru lil qulubi mai karfafa zukata tunda karfi ne ai mai karfafa zukata almunkasirati wanda suka kare zuciyar da duk ta kare Allah ke karfafa ta sai ki da ana cewa kaje Allah ya karfafa zuciyarka ashe Allah ne yake karfafa zuciya Allah ya karfafa zuciyarka aljabiru lil qulubil munkasirati munkasira daga kasara ne karyewa. waliddaifil ajizi Allah shi ne mai ƙarfafa mai rauni gajiyayye Allah shi ne mai ƙarfafa mai waliman laza bihi da kuma wanda laza ya nemi mafaka gare shi laza ya luzu daga iyazumi wanda ya nemi mafaka da shi wa laja ilaihi ya dogara gare shi ko ya jingina laja'a ya me jingina yanzu kin gane bambancin laza da Laja. me laza ya nemi mafaka gare shi laja'a fa ha ya jingina alwurudu warada marratan wahidan fil qur'an aljabbaru sau ɗaya zo al'azizul jabbarul

fi eh fi maqadi sidiqin inda malikin arrahman aka saka mai na gaba ah haka ne wajen wajen saka sunan sura ko eh gaskiya ne kamar ina jin kuskure ne wallahi haka ne ko to sai mu gyara da Allah ya saka miki da alkhairi ni ma ban ma kula wallahi a ah, sura suratul qamar ne ko al eh sai a duba a wajen alƙadiru alƙadirul muqtadir din nan ba ya kawo aya ta ƙarshe ba fi maqadi sirkin inda malikin muqtadir to ku duba a gaba lokacin da za a sa reference din aya sunan surar da aya ta zo me yasa to haka ne kuma wannan surar wannan aya a cikin arman a kamar take kuskure ne kenan to shine yar ta gani take dan fadakar da mu Allah ba da lada amin alkhalikul khallaku to mun kusa tsayawa fa a a aya karshe ne ko ban sani ba ko 55 din ce alkhalikul khallaku an ga wurin me alkhaliku mahalicci alkhallaku mai yawan halitta alkhaliku mahalicci alkhallaku mai yawan halitta mai yawan halitta alma'ana alkhaliku هو المبدئ للخلق المخترع له على غير مثال سابق ثم ميتا الخالق فسرس المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق لكن والخلاق تدل على كثرة خلق الله تعالى كثرة خلق الله تعالى وإيجاده وكماله فيه alkhaliku fassararsa almubdi'u lil khalqi da almuhtari'u lahu duk abin da ake nufi almubdi'u wanda ya fara halitta kinga kenan alkhaliku baraki ce kawai mahalicci kadai ke shiru ba wato in kin ce mahalicci wato yabon bai kai ba in kika ce shi ya fara yin halitta wannan ya kera mota wancan shi ne fara mota ai fa fara wato in an zo fasara alkhaliku shine wanda ya fara halitta mahalicci ne amma shi ya fara ba wanda ya riga shi shi ya fara yin halitta almubdi'u kun gane ma'anar almubdi'u almukhtari'u wanda ya kirkire shi shi ya fara shi ya kirkira zai iya yiwa akwai wanda ya kirkira amma kuma shi ba shi ya fara ba ya kirkira amma ba shi to Allah shi ya fara shi ya kirkira ala gairi misalin Sabik babu wani misalin da ya gabata yanzu kafintan da ya zo wannan kujerar ai ya taba ganin ta ne a wani wuri ya gani ba a hoto ya ganta watakila ko a fili kwafayi to da shi da wanda ya fare ta ba a taba yi ba ya fare ta ba fi burgewa to shi ne Allah duk halitta gaba ɗaya bai taba kwafa a wajen wani ba Allahu akbar Allahu akbar idan kina neman Allah ya baki haihuwa baki samu ba sai ki ta kiran alkhaliku alkhallaku dan shi yake halittar shi yake rigayar kowa halitta shi ne mai kirkira ki ce ya baki to kun gane ma'anar alkhaliku wanda shi ya fara halitta kuma shi ya kirkira ɗaya kenan to me alkhallaku tadullu ala kalkin layi ta'ala shi ne yake nuni akan yawan halittan Allah yana yawan yin halitta har yanzu yana yi har yanzu yana yi wa ijadihi da samar da abu. wa kamalihi fihi da kamalar ubangiji a cikin halitta da me kamalar ubangiji a cikin halitta alwurudu ismul khaliq din nan ya zo sau takwas a cikin qur'ani ismul khallaq ya zo sau biyu al-khallaq sau nawa yazo al-khaliq fa sau takwas ashahidu huwallahu huwa khaliqul bari'ul musawwir ko huwa al-Bari'u al musawwir a cikin suratul hashiri inna rabbaka al-Khallaqu al alim kin ga sai kawo khallaqu a cikin suratul hijri albari albari sunan Allah ne albari ban sani ba akwai da ta irga sunan nakin nan akwai da ta je gida ta irga su eh to da kun san muna cewa sunan ki Allah 99 ne ko to a nan sai mun karanta 167 shi yasa ki ji wasu wasu sunan nakin baki san su ba to shi yasa wannan zai gaskata miki ba wai 99 ne kadan sunan Allah ba sun kai nan iya nan wanda wannan ya kawo mai littafin nan sun kai 167 to ke ma wata kiran kin je kin shiga Qur'ani zaki fito da wasu ma daban daban ba wadannan ba yana daga cikin daukakar Allah sunansa ya zamanto na'am yana cikin mai kowa yana cikin daukakar Allah ya zama yana sunnaki masu yawa albari almujidu min al'adami albari shi ne wanda ya samar da abu da babu shi shine albari wanda ya me yawa albari wanda ya samar da abin da babu shi abin da ake nufi da albur'u a larabci albur'u huwa tanfidhu wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ila alwujudi albur'u huwa tanfidhu wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ila alwujudi ala sifatin muhaduda albari an ciro shi daga albur'u ne shine zartar da at-tanfidhu zartar da wa ibraz da fitar da a fito da abu fili shine ibraz baraza ya brizu ibrazan a fidda abu fili tanfizu zartar da ibrazu fito da abu ma kaddara wanda ya kaddara wa karrarahu ya tabbatar kaddara kaddarawa karrara tabbatarwa ilal wujudi ya fito da shi zuwa samuwa ya fito da shi zuwa mai? ala sifatin mahaduda, a bisa sifa a muhaddada sifa keɓantacciya iyakantacciya almujidu min al'adami mai samar da abu da babu shi da shi ne albari walbur'u fassararsa albur'u wa tanfidu wa ibrazu zartar da da kuma fitar da ma kaddara huwa karrara abinda ya kaddara kuma ya tabbatar karrara tabbatarwa compensing ilal wujudi ya fito da shi a samuwa ala sifatin mahduda alwurudu wannan kalmar albari sau ta zo alkur'ani sau uku huwallahu alkhaliqul bari'ul musawwir akwai almusawiru, a kashe waya da Allah Almusawiru, sunan Allah ne ko shi yasa ake cewa abdul musawwir kuma ake cewa danki abdul bari ya halatta kisa danki abdul bari abdul musawwir zaka yawanci ba mu fiye wasa wannan sunan ba mu anan da wahala ki ji abdul bari amma suna Allah ne albani ko abdul khalik khaliku sunan Allah ne abdul khalik suna ne mai kyau a nan za ki iya ɗaukan sunan ɗanki an gane ko za ki iya cewa amatul bari kamar yadda ke cewa amatul lahi kamar yadda ke cewa amatul rahman za ki iya cewa amatul khaliki amatul musawwir da ajiyana ta kwashi-kwashen sunan da ba san shi ba me alma'anan almusawwir mai surantawa mai kamantawa mai fidda daga sura ne sura kama mai surantawa alladhi yunafidhu ma yuridu ijaduhu ala sifatin lati yuridu shine wanda yake zartar da abin da yayi nufin samar da shi alladhi yunafidhu mai zartar da ma yuridu ijaduhu abin da yake nufin samar da shi ala sifatin lati ha. akan sifar yadda yake so malam abin da yake so sanda zuwa yake baya da kokarin ki ga shegen makara ga zuwa ta gaba alladhi yunaffidu ma yuridu ijaduhu ala sifati allati yuridu wanda yake zartar da abin da yake so akan sifar da yake so kin ga yar uwa zaki haihu ba jikin ki, yake ba haihuwa dan ba wata mace da ta isa ta ce ga yanda za ta haifi danta ko yarta baki isa ki ce ke namiji za ki haifa dole ba kin ga gaje ya ce ki ko ba ki saki ce ke farin yaro za ki haifa ba baki ba ba ki saki ce sai dogo kike so ba gajere ba yanda Allah ya ga dama ka zai jego miki shi to ma'anar almusawiru wanda yake suranta kamar abin da yake so haka zai fito to idan kina so Allah ya baki mai kyakkyawan halitta sai ki rika kiran almusawiru ya musawwiru ya musawwiru alladhi ja'ala khalqahu ala suwari lati sha'aha al-musawwir shine wanda ya sanya halittarsa a a kamannin da ya ga dama yayi wani dogo wani yayi shi gajere wani fari wani baki wani mai kiba wani siriri wani mai fada wani mai hakuri wani guntu wani gashi nan dai haka Allah ya ga dama yi mu uwa ɗaya uba ɗaya amma Allah sai ga gaba ɗaya su ma wanda iri ɗaya su ɗaya ubansu ɗaya amma kowa ne ya zo durowa da yadda Allah ya kawo shi ba ki da wani iko inda son ki ne da yake ce yanki zama kaza ko to musawwiru shine mai sawwarawa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha kayfa yasha shi yake suranta ku an gane ko ya kamanta ku yanda ga dama a cikin mahaifa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin kabaka duk wacce kama ya ga dama sai ya rakka baka ya gina ka kawai sai ka fito haka ko ba ka bane ba ala suwar lati sha'aha bi muqtada hikmati da ainihin wato hikimarsa alwurudu wannan yazo marratan wahida almusawwir sau ɗaya zo a cikin alqur'ani Allah ya ce huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir ko ba ka bane ba to zamu dakata anan al alma'ana huwa qa'imu ala khalqihi almuhaiminu mai mai mamayewa zaki iya cewa mai mamayewa wanda ya rufe komai kai wani akwai mamaya to bai kai Allah ba almuhaiminu huwa qa'imu ala khalqihi bi a'malihim shine wanda yake tsaye a kan halittarsa da ayyukansu duk aikin da halittu za su yi wa yake musu Allah wa arzakihim da arzuta da arzikinsu wa ajalihim da ajalinsu waye yake muku kin ga ai iya mamaya kenan shi yake yin halittar aikin halittar ma shi yake yi arzikin halittar ma shi yake yi ajalin halittar ma shi yake yi shine almuhaiminu ya alamu hala khalqihi ya san halin halitta tasa ya san me wa huwa alqadiru alai wa huwa qadirun alaihim shine mai iko akan su hafizul lahum mai kiyaye su muhitun bihim mai kewaye su muhitun huwa bi kulli shay'in muhit muhit mai kewayewa shine almuhaimin shine mai almuhaiminu wannan sunan sau nawa ya zo a cikin alkur'ani sau ɗaya marratan wahida assalamul mu'minul assalamul mu'minul muhaimin insha Allah gobe sai mu tashi akan meye alhafizul hafiz Allah ya taimaka to mun gama da wannan darasin insha Allah ta'ala sai mu dora akan aqidatul muslim ko amfanin karatu shine ai muraji'a safa yawa a rinka muraji'a in ba a muraji'a fa akwai damuwa kuma duk abin da ya kubuce maka sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim aqidatul muslim in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahhabi muje jama'a in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahhabi anfi sharika anil ilahi fa laysa li haka insha Allah sai a saurara yace walibtida'u wa kullu amrin muhdathin walibtida'u wa kullu amrin muhdathin fi ad-din yunkiruhu ulul albabi والابتداء وكل أمر محدث الله أوكي في الدين ينكره أولو الألباب والابتداء وكل amrin مهدس في الدين ينكره أولو الألباب أرجو بأني لا أقاربه ولا ذوق غيسا ولا أما ولا نكجار أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير سواب أرضاه دينا وهو غير سواب أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير صواب وأعوذ من جهمية عنها أتت وأعوذ من جهمية عنها أتت عنها أتت بخلاف كل مؤول مرتاب بخلاف كل مؤول مرتاب وأعوذ من جهمية عنها أتت بخلاف كل مؤول مرتاب والاستواء فإن حسبي قدوة والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب فيه مقال السادة الأنجاب والاستواء فإن حسبي والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة الشافعي ومالك وأبي حنيفة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأواب وابن حنبل التقي الأواب أقول تنون ذاك ساعة كان ابن حنبل نون نقلي أكيد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأواب وبعصرنا من جاء مؤتقدا به وبعصرنا وبعصرنا وبعصرنا من جاء معتقدا به من جاء معتقدا به ساه عليه مجسم وهابي ساه عليه مجسم وهابي ساه عليه مجسم وهابي جاء الحديث بغربة الإسلام فال جاء الحديث بغربة الإسلام فل يبكي المحب لغربة الأحباب يبكي المحب لغربة الأحباب يبكي المحب لغربة الأحباب جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل yabkil daga buka'u ne yabkil habi yabkil muhibbu li ghurbatil ghurbatil to kin ga muhibbu ne na ma sai kin sa shadda ba muhibbu bane yabkil yabkil muhibbu li ghurbatil ahbabi فالله يحمينا ويحفظ ديننا فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب من شر كل معاند سباب من شر كل معاند سباب فالله يحمينا ويحفظ ديننا فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب من شر كل معاند سبابي in kun lura duk ƙarshen waƙan da ba'un yake ƙarewa arjubi an na takwas arjubi an ni la'uƙaribuhu wala ok na bakwai kun? taif da'u wa kullu amrin muhdathin zan maimaita don ya hau bakinki sosai da'u wa kullu amrin muhdathin muha موح بالحاء يرك انا ما بابا بابا تو to بابا haba ba ba ha بابا بابا والابتداء وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب في الدين ينكره أولو الألباب أرجو بأني لا أقاربه ولا أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير سوابي أرضاه دينا وهو غير سوابي وأعوذ من جهمية عنها أتت وأعوذ من جهمية عنها أتت بالعين وأعوذ من جهمية عنها أتت بخلاف كل مؤول مرتاب بخلاف كل مؤول مرتاب والاستواء فإن حسبي قدوة والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب فيه مقال السادة الأنجاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأواب وابن حنبل التقي الأواب وابن حنبل التقي الأواب وابن حنبل وابن حم وابن حنبل وابن حنبل التقي الأواب وبعصرنا وبعصرنا وبعصرنا من جاء متقدا به وبعصرنا من جاء متقدا به ساروا عليه مجسم وهابي ساروا عليه مجسم وهابي جاء الحديث بغربة الإسلام فال جاء الحديث بغربة الإسلام فال يبكي المهيب لغربة الأحباب فالله يحمينا ويحفظ ديننا فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب من شر من شر كل معاند سباب تو جماعه gobe fa za والابتداء وكل أمر محدث سوري والابتداء وكل أمر محدث والابتداء وكل أمر محدث والابتداء وكل أمر محدث والابتداء وكل أمر محدث والابتداء وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب في الدين ينكره أولو الألباب في الدين ينكره أولو الألباب في الدين ينكره أولو الألباب والابتداء وكل أمر محدث والابتداء وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب في الدين ينكره أولو الألباب هنا جم كتب والابتداء وكل أمر مهدس في الدين ينكره أولو الألباب سوء والابتداء وكل أمر أمر محدث بالدين ينكره أولي الألباب أرجو بأني لا أقاربه ولا أرجو بأني لا أقاربه ولا أرجو بأني لا أقاربه ولا أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير سوابي أرضاه دينا وهو غير سوابي أرضاه دينا وهو غير سوابي أرضاه دينا وهو غير أرجو بأني لا أقاربه ولا أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير سوابي أرضاه دينا وهو غير والابتداء وكل أمر محدث والابتداء وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب في الدين ينكره أولو الألباب أرجو بأني لا أقاربه ولا أرجو بأني أرضاه دينا وهو غير سواب أرضاه دينا وهو غير سواب وأعوذ من جهمية عنها أتت وأعوذ من جهمية عنها أتت وأعوذ من جهمية عنها أتت وأعوذ من جهمية عنها أتت بخلاف كل مؤول مرتاب بخلاف كل مؤول مرتاب بخلاف كل مؤول مرتاب بخلاف كل مؤول مرتاب وأعوذ من جهمية عنها أتت وأعوذ من جهمية عنها بخلاف كل مؤول مرتاب بخلاف كل مؤول مرتاب صومكو وأعوذ من جهنية عنها أتت بخلاف كل مؤول مرتاب وأعوذ من جهنية عنها أتت بخلاف كل مؤول مرتاب وأعوذ والابتداء وكل أمر مهدث في والابتداء وكل أمر مهدث في الدين ينكره أولو الألباب أرجو بأني لا أخالفه ولا أرتاب دينا وهو غير سواني وأعوذ من دعنية وجدت بخلاف كل مؤول مرتاح والاستواء فإن حسبي قدوة والاستواء فإن حسبي قدوة والاستواء فإن حسبي قدوة والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب فيه مقال السادة الأنجاب فيه مقال السادة الأنجاب فيه مقال السادة الأنجاب والاستواء فإن حسبي قدوة والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب فيه مقال السادة الأنجاب والاستواء فإن حسبي قدوة والاستواء فإن حزبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب فيه مقال السادة الأنجاب سوكو والاستواء فإن حزبي قدوة فيه والابتداء وكل أمر مهدث في الدين ينكره أولو الألباب والابتداء وكل أمر مهدث في الدين ينكره أولو الألباب أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير سواب وأعوذ من دعمية بذات كل معول مرتان والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الهنجان الشافعي ومالك وأبي حنيفة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأواب وابن حنبل الشافعي ومالك وأبي حنيفة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأوابي وابن حنبل التقي الأوابي وابن حنبل التقي الأوابي وابن حنبل التقي الشافعي ومالك وأبي حنيفة عن شافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأواب وابن حنبل التقي الأواب سوكو عن شافعي ومالك وأبي حنيفة وابن الشافعي ومالك وعلي حنيفة حنبل التقي الأول الشافعي ومالك وعلي حنيفة وابن حنبل التقي الأول والابتداء كل أمر محدث أرجو بأني سواه فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وبحمد التقي الأواب وبعصرنا من جاء معتقدا به وبعصرنا من جاء معتقدا ساه عليه مجسم وهابي ساه عليه مجسم وهابي وبعصرنا من جاء معتقدا به وبعصرنا من جاء معتقدا به ساه عليه مجسم وهابي ساه عليه مجسم وهابي وبعصرنا من جاء معتقدا به وبعصرنا من جاء معتقدا به ساه عليه مجسم وهابي ساه عليه مجسم وهابي سوكو وبعصرنا من جاء معتقدا به ساه والابتداء وكل أمر محدث في الدين ينكره للألباب أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير صواب وأعوذ من جهمية عنها أتت بخلاف كل مؤول مرتاب والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأمجاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأواب وبعصرنا من جاء مرتدلا به ساروا عليه مجسم وحاد جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل يبكي المحب لغربة الأحباب يبكي المحب لغربة الأحباب يبكي المحب لغربة الأحباب يبكي المحب لغربة الأحباب يبكي المحب لغربة الأحباب يبكي المحب لغربة الأحباب جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام جاء الحديث بغربة الإسلام فل جاء الحديث بغربة الإسلام فل يبكي المحب لغربة الأحباب يبكي المحب لغربة الأحباب نعم جاء الحديث وكل أمر مهدد وإن ينكره للألباب أرجو بأني لا أقاربه ولا وهو غير صواب من عنها بخلاف كل مرتاب فإن حسبي قدوة ومالك وأبي حنيفة الحوادي وبعصرنا فالله يحمينا ويحفظ ديننا فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب من شر كل معاند سباب فالله يحمينا ويحفظ ديننا فالله يحمينا ويحفظ من شر كل معاند سباب من شر كل معاند سباب فالله يحمينا ويحفظ ديننا فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب من شر كل معاند سباب فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر والابتداء وكل أمر مهدث مجيء أرجو لأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير صواب وأعوذ من جهمية عنها أتت بخلاف كل معول والاستواء فإن حسبي قلوة فيه مقال السادة الأنجاب الشافعي ومالك وعلي حنيفة وابن حنبل التقي الأوال وبعصرنا من جاء معتذرا به صاروا عليه مجسم وحال جاء الحديث بغربة الإسلام فليمهل محب لغربة الآباء سأكو والله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معلم سباب والابتلاء وكل أمر محدث في الدين ينكره للألباب أرجو بأني لا أطالبه ولا الله دينا وهو غير صواب وأعوذ من جهمية عنها أتت بخلاف كل مؤول مرتاب والاستواء وإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل بالإسلام الإسلام فليبت المنيب لغربة الأحباب فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معارض سباب والابتلاء وكل أمر مهلك الدين ينكره للألباب أرجو بأني لا أخالف ولا one. God would save လိုက်ပြီးဒေသရောက်